Shirin na wannan lokaci na mai da hankali ne kan falalar aikin hajji da kuma abubuwan da ya kunsa ganin cewa aikin hajjin ya karatu. A yau ma cikin yardar Allah malam zai tsora daga inda muka tsaya. min da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Ci gaba da bayani akan abubuwan da alhazai suke yi a lokacin aikin haji na ilimi da tarbiyya da tauhidi da mu'amala kyakkyawa domin samun wannan lada. da aka yi alkawari cewa duk wanda ya aikin haji yadda ya kamata zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to babban makasudi na aikin haji shine tabbatar da kadaitar Allah a cikin samuwarsa da kadaitakar Allah a cikin shi ya halitta ya mallaki halitta yake gudanar da ita wanda ake kira rububiyya da kadaitakar Allah cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne cancanci bauta da kaɗaitaka Allah a cikin sunayensa da siffofinsa da ayyukansa wahada hula sharikala da kuma tabbatar da ɗa'a na yi na yi bari na bari da tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ƙara ƙudiri ranar alkiyama ranar sakamako da makoma daga cikin waɗannan ayyuka kamar da muka ɗauko bayani akwai jifa me ake nufi da wannan jifa da muke kira jifan shaidan a harshen larabcin an ce jifa ko ramyu yana nufin a jefa abu ko a tunkuɗa shi a fassarar malamai shine sanya waɗannan 'yan ƙananan tsakonkwani a wurga su da ƙarfi su fada inda shari'a ta ce su fada na jifa a wata fassarar kuma wannan jamra yana nufin ƙanƙananan duwatsu shi na ke cewa jamarat ko a ce jimar kuma yadda malam ibn asir ya ce aljimaru hiyal ahjaru sigaru 'yan ƙananan duwatsu wa inna ma summiyat jimarul hajji lil hasa allati yurma biha an kira waɗannan duwatsu na aikin haji jimar saboda jifan da ake da su wurin ku da ake jifa ɗin amina an kira shi jamra domin a nan ne ake jefa waɗa duwatsu saboda yawansu da ake jefawa miliyoyi a gurin in ka ɗauki alhaji miliyan ɗaya kowa in ya tsaya ya jefa saba'in kaga an samu miliyan saba'in idan ka samu alhazai miliyan biyu kowa ya jefa saba'in kaga an samu miliyan goma sha hudu idan aka sami alhaji miliyan uku kowa ya jefa saba'in kaga an samu miliyan ashirin da ɗaya to kaga ashe kenan duwatsun da ake jefa a gurin miliyan saba'in miliyan saba'in miliyan ɗari biyu da goma kowace kuma ana kabbara kaga an yi kabbara kalla miliyan ɗari biyu da miliyan goma saba'in sau miliyan uku to wannan yasa ake kira ranar ranar ambaton Allah Mana alama Ahmad Fayomi yake cewa wannan jamra shine inda duwatsu suke taruwa a Mina wanda suke zama kamar tozo jam'insa ana cewa jamarat ko kuma sun ce jamra daga tajammur ne shine taruwa saboda duwatsu suna taruwa a gurin an kira wannan guri jamra ko wannan dutse saboda taruwar duwatsu ko taruwar alhazai da suke yin jifa a gurin a jamra wata fassarar shine inda duwatsu suke taruwa karkashin wannan guri dalilin yin wannan jifa da hukuncinsa hadisai sun zo akan cewa wanda ya fara yin wannan jifa shine annabi ibrahim kamar da ya tabbata daga abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da annabi ibrahim khalilullahi ya zo manasik sai shaidan ya wato biyo shi a daidai wannan jamratul akaba sai ya jefe shi da duwatsu guda uku sai da kafarsa ta kama kasa. sai ya sake bujiro masa adon jamra ta biyu ya ƙara jefansa da duwatsu guda bakwai har sai da kafarsa ta kama ƙasa ya ƙara bujiro masa adon jamra ta uku ya jefe shi da duwatsu guda uku har sai da kafarsa ta kama kasa. abdullahi dan abbas yake cewa shedan kuke jifa kuma addinin annabi ibrahim kuke bi na uku waɗannan jifa ana yin sa ne a ayyamu tashri bayan jifa da aka yi na ranar goma ga wata kwanaki uku da suke zuwa a bayan goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku wajibi ne daga wajibobin aikin hajji kamar da yazo hadisin Jabir yace ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan jifa ranar sallah kuma yana cewa ku yi koyi da ni ku riƙe yadda za ku yi aikin hajji daga gare ni mai yiwa ba zan ƙara yin hajji ba bayan wannan hajjin tawa na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi jifa a waɗannan kwanaki guda uku kuma ya jefi waɗannan wajen jifa guda uku kowanne sau uku uku kenan ce kuma ku koyi wannan daga gare ni mai ba za mu sake haji ba bayan wannan shekara na uku shine abin da Allah ya umarni na ayyamu tashriqi da yake wazkurullah fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa na hudu lokacin jifa din nan shine ayyamut tashriq wanda yake farawa daga farkon sa ya kare zuwa karshen sa farkon lokacin jifa yakan fara ne ba'da zawali duk da yanzu fatawoyi saboda sauƙaƙawa alhazai ana ga cewa alhazai suna iya fara jifa kafin zawali amma dai dalili sama da goma sun tabbata cewa jifa ana so a yi shi ne ko ya tabbata ne bayan zawali dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi jifa ne bayan zawali kamar yadda zuwa hadisin jabir cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ranar goma ga wata ya yi jifa ne da hantsi amma a kwanaki na ayyamu tashriqi ko ayyamu minan ya yi jifa ne kowanne ba'adar zawali wannan shine lafazin bukhari a wata ruwayan ta muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefi jamra ne wato akaba a ranar goma ga wata da hantsi amma sauran kwanakin ya yi wannan jifa ne bayan rana ta yi zawali dalili na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da mu riko da wasa a wajen aikin haji za mu aikata ne kamar yadda muka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata dalili na uku hadisin abdullahi dan abbas da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin jifa ne ga jamra idan rana ta yi zawali a ruwayan turmuzi a cikin littafin hajji babin abin da ya zo cikin jifa bayan zawali hadisi mai lamba ta ɗari takwas da casa'in da takwas dalili na hudu hadisin na Aisha Allah ya ƙara mata yarda tace ce Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi dawaful ifada sannan ya koma zuwa ga mina yayi kwanaki a can ayyamu tashriqi yana yin jifa idan rana ta yi zawali kowace yakan jefa bakwai bakwai kuma yakan yi kabbara a lokacin da zai jefa kowace dutse kuma yakan tsaya in ya yi jifan farko ya addu'a in yi na biyu ma ya tsaya ya addu'a kuma yakan tsawaita ya kankan da kai a na uku kuma baya tsayawa sai ya wuce dalili na biyar hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda daga wabara ta yake cewa na tambayi abdullahi dan umar yaushe zan yi jifa sai ce idan shugabanka ya jifa kai ma ka yi na sake maimaita masa matsala ya mun kasance mukan jira rana ta yi zawali sannan sai mu jifa kamar yadda za hadisin bukhari a cikin littafin hajji babin jifan jima'ar hadisi mai lamba ta shida. dalili na shida hadisin abdullahi dan umar de daga nafi yake cewa abdullahi dan umar ya kasance yana cewa ba a jifa a kwanakin mina kwanakin nan uku sai rana ta yi zawali kamar da za a cikin watsa imalikin a cikin littafin haji babin jifan jimar dalili na bakwai hadisin umar dan khattab da yake cewa ba a jefa wannan duwatsu da ake yi na kwanakin mina Hasi rana ta yi zawali lokacin azahar ya shiga dalili na takwas hadisin na na aisha allah ya kara mata yarda take cewa wanda manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya aikata wani aiki ba tare da umarnin umarninmu akai ba to za a mayan masa wannan ya nuna dukkan ibada tana da lokacin da da shari'a ta sanya baya halatta a yi kafin lokaci ko a jinkirta sai lokaci ya wuce da gangan dalili na takwas wannan jifa da ana iya yin sa kafin zawali a waɗannan kwanaki ya halatta da annabi ya aikata ko da so ɗaya ne domin annabi ya jefa tsakuwa saba'in ne kuma a kwanaki hudu mun san dai dama kwanan farko ana yi ne da hantsi amma ragowar kwanaki guda uku duk sai rana ta yi zawali to annabi bai aikata duk ukun nan kwanakin nan uku ba sai rana ta yi zawali da ya halatta da ya yi koso ɗaya don ya sauƙaƙa wa mutane musamman kuma daɗewa da yake yana addu'a bayan ya yi jifa ɗin dalili na goma da yin jifa ɗin nan ya halatta a yi shi kafin zawali to da annabi ya yi domin ya sauƙaƙa wa al'ummansa musamman muka lura cewa mutum sama da dubu ɗari da talatin suka biyo shi wannan aikin hajji kuma shi da kansa yake cewa yassiru wala tu'assiru kuma wani hadisi yana cewa ba a taɓa ba annabi zaɓin abu ba sai ya zaɓi wanda ya fi sauƙi mutuƙar ba saɓo ba ne dalili na goma sha ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rana tana yin zawali yayi jifa kafin ma ya sallar azhar kai ka ce kamar yana jiran ranar ne sai ta yi zawali sannan ya jifan to da jifan nan ya halatta kafin rana ta yi zawali ko da so ɗaya ne da annabi ya yi don ya nuna mana halaccin yin haka tunda da ya haƙura ya hakan to ya nuna mana hakan shine shari'a dalili na goma sha biyu dukkan sahabbai ba a iyakance ko mutum ɗaya ba ba a taɓa samun wani sahabi ko ƙwaya ɗaya ba a rayuwarsa ya yi jifa kafin rana ta yi zawali dukkaninsu suna yin jifa ne akwai wanda ya haji so 60 akwai wanda ya so 40 akwai wanda ya so 30 hmm. amma ba taɓa samun wanda ya ce a yi jifa cikin sahabban annabi ba sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce a yi jifa a kwanakin mina kabilar zawali wato kafin rana ta zawali hatta malam afa'u da ake jingina masa wannan cewa ya halatta yin jifa kabilar zawali da aka rota ga malam ibn jirai cewa ya ji ada'u yana cewa a wata ruwaya ma ba a yin jifa har sai rana ta yi zawali ya sake nanata masa shi ma ya sake nanata masa kenan an samu ruwaya bi da gare shi mai tabbatar da hakan da bai kuma kowar hakan sannan dalili na goma sha hudu malamai dukansu masu ilimi sun tafi akan cewa za a yi jifa ne ba'adar zawali daga cikin akwai al'imamu malik al'imamu shafi al'imamu ahmad al'imamu abu hanifa sai da al'imamu abu hanifa yana cewa a rana ta ƙarshe mutum zai iya jifa kabilar zawali amma sai dai ba zai bar gurin ba sai rana ta zawali to sannan kuma dukkan malamai da suka biyo bayan su waɗannan malamai manya babu wanda ya saba sai yan kaɗan sun tafi akan cewa duk jifan nan ana yin sa ne ba da zawali wato bayan rana ta yi zawali lokaci ya shiga wannan yasa al'allama al-muhaqqiq muhammad al-aminu shinkiti yake cewa sani cewa magana ta gaskiya tabbatacciya ilam anna ta haƙiƙa Anahula ya yajuzu ramyu fi ayyam at illa ba'adar zawali. zawali li thubuti zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallama yace ka sani magana tabbatacciya ba a yin jifa a kwanakin minas barar rana ta yi zawali saboda tabbatar haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma malamai suke cewa ai akwai ma dama da aka ba mutum da kai jifa kabilar zawali ƙara ka bari ka yi da daddare idan baka samu damar yi ba to kai da daddare ma'ana baka samu dani da azahar ba da la'asar har magariba to ƙara kai da daddare domin wasu suna ga da daddare ramuwa kai wasu suna kuma da daddare lokacinsa ne har alfijir ya keto na washe garin kwana na sha biyu to ya fi maka sauki da kai wannan sun sa shi duka a matsayin yamma kenan yawwa a matsayin yamma Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh daga cikin manyan malamai da suka taɓa riƙe majalisar fatawa ta ƙasar Saudiya yana cewa a cikin wata fatawa da ya bayar yake cewa al-awqatu allati waqataha wa rasuluhu lil ibadati laisa li ahadin min al-ulama'i Ya yace lokutan da shari'a ta sanya wanda Allah da manzon suka iyakance wa ibada baya halatta ga wani malami ko ina ya kai ilimi ya canza bi taqdimin aw ta'khirin aw ziyadatin aw nuqsanin fa inna tawqita min ad-din wala dina illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu ya ce baya halatta ga wani malami ya ƙara ko ya rage ko ya gabatar ko ya jinkirtar domin sanya wa ibada lokaci addini ne kuma babu addini sai abinda Allah da manzansa suka shar'anta yace wal fi'lu idza kharaja makharaj al amsal wat tafsiri kana hukmuhu al amr wa huwa dakhilun fi umum qawlihi ta'ala khuzu anni manasikakum abin da yace ku karbi yadda nayi ibada haka za ku yi da aka yace ai hakuri abu abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba wata larura mai karfi ko wani dalili da shari'a ta amince cewa ana iya dogaro da shi a yi abin sabanin yadda shari'a ta ce ba to lalle abu abin da shari'a ta ce a tsaya shine lafiya kuma shine zaman lafiya kuma shine ilimi kuma shine karatu kuma shine zai amfani mutane a duniyarsu kuma shine zai amfane su a lahirarsu kuma sarrabe shi gaba jifa yakan kare ne da wucewa kwanakin nan nasa guda uku amma malamai sun ce idan wani dalili ya sa mutum bai samu daman yin wannan jifan ba to yana iya yi daga baya ko misali mutumin da ciwo ya same shi hmm. aka kai shi asibiti ko bai wakilta wani ya masa ba hmm. to in ya warke yana iya zuwa ya yi jifansa daga baya hmm. amma dai abin da aka so a yi kokari a yi wannan jifa a lokacin da ya kamata shi sa malamai suka haɗu akan cewa jifan na ana yin sa ne da rana kuma mafi darajarsa kamar yadda shari'a ta koyar shine bayan rana ta zawali zuwa faduwar rana domin shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa bai jifa da daddare ba sai da arwaito cewa an yi sauki ga waɗanda suke kiwo su su yi jifan da daddare da haka malamai suka yi sabani tsakanin halatta yin jifa da daddare da kuma hukuncinsa daga ciki akwai waɗanda suka ce ba laifi a yi jifa da daddare kaga kenan sun haɗu akan ana iya da daddare amma kabilar zawali kaɗan aka samu in ma an samu ɗin in ma ya tabbata ɗin wanda suka halatta yin haka amma jamhurin sahabbai da aikin annabi da aikin manyan malaman mazhabobi da duk wanda suka yi fatawa wasu ma ko sabanin ba sa kawa don sun san ba abu ne mai sauki ba daga ciki a rawaito daga waɗanda suka halatta yin jifa da daddare in ba a samu daman yi da rana ba akwai mazhabar hanafiya akwai ibn hazamin akwai malam muhammad bin munzir a rawaito daga urwatu bin zubair da malam nakhai da malam hasan amma a mazhaban mu ta malikiya cewa ya halatta ne a jifa da daddare idan mutum bai samu daman yi ba sai ya shi a matsayin kamar ranko ko ramuwa magana ta biyu kuma shine an yi tawakkufi cewa shin ya halatta a jifa da daddare ko bai halatta ba suka yi shuru daga cikin malaman daga cikin maza ba shafi'iya kuma sun ba da fuska guda biyu cewa ana iya yin jifa da daddare a matsayin qada'i ko a matsayin ya halatta daga cikin kuma mazhabar Ahmad bin Hanbal da Malam Ishaku su ma sun yi fassara guda biyu dangane ga yin jifa da daddare cewa baya halatta a jifa da daddare idan rana ta faɗi kenan mutum sai ya jinkirta sai gobe bayan zawali sai ya yi shi a matsayin ramuwa wato ko ramuwar zai yi sai lokaci na biyu ya zo kaga kenan sai ya fara yin ramuwar sannan kuma sai ya wanda yake a lokacinsa idan rana ta zawali gobe sai wanda ya tsere masa sannan sai biyo bayan da kuma wanda zai yi a ranar to bayan waɗannan hikayoyi sai al'alamatu shankida ce littafinsa na tafsiri a zuwa'ul bayan juz'i na biyar shafin 199 yake cewa akwai kuma wata magana ta uku shine ƙarshen kwanakin jifa su ne a yamu ta shiri saboda haka mun yarda cewa farkon lokacin jifa shine ba'adar zawal babu saɓanin malamai akan wannan hmm. to amma daga nan jifa ya halatta hatsi zuwa lokacin da rana za ta faɗi to nan ne malamai suka yi sabani idan rana ta faɗi mutum bai jifa ba zai iya da daddare ko ya bari sai gobe bayan zawali sai ya hada da na ramuwa da wanda zai a lokacin daga cikin malaman ya ce akwai masu cewa in rana ta faɗi mutum bai yi jifa ba to ba zai yi jifa da daddare ba sai dai bari sai gobe bayan zawali sai ya yi da na ramuwa da na lokaci wasu ka ce ya halatta a jifa da daddare amma a matsayin ramuwa ne hmm. wato kamar lokaci ya wuce ne kai ramuwa domin suna ga in dare yayi rana ta fada ya an shiga gobe cin da dare yakan gabaci rana a mafi yawa hmm. wasu kuma suka ce ya halatta a yi shi a lokacin ce to duk waɗannan malamai masu kauli uku mun kawo maganganunsu da dalilansu ko mun ba da hujjojin da kowa ya dogara da su ku sani cewa hukunci kan wannan matsala yakan taso da ta fuska biyu hukuncin wanda ya jifa da daddare daren nan da yake washe gari ne hmm. tunda wasu na ga daren na gobe ne kaga kenan in rana ta faɗi an shiga gobe tunda an shiga gobe in kai abu ba a lokacinsa ba ya wuce to kai shi ne a matsayin qada'i kamar yadda mazhaban ta malikiya ta tafi ko kai shi ne a matsayin ada'i ga wanda suke ga ai daren yayi kama da daren arfa hmm. wanda shi kaga arfa in rana ta faɗi lokacin arfan bai wuce ba in mutum ya shigo da daddare to ya samu arfa to shi ma suka ce in mutum ya jifa da daddare to ya yi jifan wannan ranar da haka ba sai ya bari har sai gobe bayan zawali ya yi ba sannan na biyu suka ce wanda bai samu daman yin wannan jifa ba a wannan lokaci har sai da rana ta faɗi to ya yi shi ɗin hakan da daddaren kamar da muka faɗa ƙauli uku ko ƙaza'i ko ada'i ko kuma in ya yi shi hakan ya yi laifi ma'ana sai ya sake shi kenan gobe bayan rana ta zawali in yana da uzurin da ta sa ya jinkirta din ko shari'a ce ta bashi damar ya jinkirta to sufa yadda ake wannan jifa wannan jifa za a yi shi ne kamar da muka faɗa yana da matsaloli kusan guda ashirin karkashin wannan jifa wanda su ne a darasinmu na gaba in mun tashi za mu faɗi abubuwa da ke iya tasowa mutum a lokacin jifa wanda matsaloli ne sun kai ashirin kamar siffar yadda zai jifar hmm. da kuma irin tsakuwar da za a yi jifan da ita da magana akan lokacin jifan kamar yadda ya gabata da kuma faduwar tsakuwa din ko rashin samun tsakuwar ko siyanta ko wanke ta ko tsuntota daga harami ko daga mina ko daga musdalifa da sauran matsaloli ko mantuwa ko mutum ya fara wani ciwo same shi ya kasa karasawa ko hmm. wani ya wakilto shi ko ya akasta maimakon ya faro ta jamra su gura ya faro ta babba da sauran matsaloli da ke iya tasowa ko a ce dutsen nan sai na siyarwa mutum zai iya siya in ba shi da kuɗi kuma zai iya haƙura da kuma tsakuwar da ya jifa da ita zai kuma sake yin jifa da ita ko bai sake yin jifa da tsakuwar da ya riga ya jifa da ita ba wanda ya manta sai ya dawo gida ya tuna shi da yayi saura kwaya ɗaya to zai koma ne ya jefa ta ko sai bari sai gobe ya je ya jefa ta da kuma wanda ya wakilta wani ya majjefa saboda ba shi da lafiya sai ya warke to shi zai je ya yi da kansa ya dakatar da wancan ya je ko kuwa an riga an masa duk da ya warke ba shi da wani uzuri shikenan ko ko mutumin da ya je yayi da kansa sai uzurin ya same shi yana iya ba wani ya masa da sauran matsaloli dai da ka iya tasowa irin su faffasa dutsen idan ka rasa kankana za ka iya ɗaukan wani ka farfasa ka yi da shi sannan ka ɗauko wanda yake da najasa kana iya wanke shi ko ba za ka wanke ba da sauran matsaloli da za su taso karkashin wannan jifa insha Allah a darasin mu na gaba za mu bayani mu shine Allah ya sa alhazai su je lafiya su dawo lafiya Allah kuma ya sa hajjin da za a yi ta zama karɓaɓɓiya ce. Na'am. To Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya kuma tsare mu dukkan sharri amin sannan ana muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki wannan nauyin shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. Alhamdulillah da sauraro shirin tambaya magudin ilimi kenan aka saurara shirin da kan amsa tambayoyin da ku masu sauraro kukan turo ga masu turo da nasu sakonnin a cikin wannan shiri na tambaya magudin ilimi za su iya turowa akan waɗannan lambobi sifili takwas sifili tara biyu ɗaya bakwai takwas hudu hudu bakwai ko kuma sifili takwas sifili uku shida biyu tara hudu takwas takwas ɗaya ko kuma a turo a sakon yanar gizo tambayoyi a yahoo.com shirin